aibin shi a wajen gwamnatin ta buhari guda ɗaya ne muddin gwamnatin ba ta buɗe ba ta ce ta buɗe ƙofa ta bayyana ga abin da ake so a yi musamman ma da gwamnatin ta cika wata guda a kan karagar mulkin najeriya idan ba ta buɗe ƙofofinta ba na ba da bayanai domin 'yan ƙasa su fahimci ga alƙiblar da take ciki to waɗannan abubuwan za su ci gaba da faruwa za a ci gaba da irin waɗannan hasashe da ƙirƙirar labarai walau su kasance gaskiya ko kuma su kasance akasin haka. Na biyu ga jama'a waɗanda suka zaƙo saboda an yi yaƙin neman zaɓe a turba na neman canji suna ƙoƙarin su ga cewa an samu wannan canji da gaggawa. To kaga a wannan lokaci da jama'a suka zaƙo suna so su ga wannan canji kuma babu wani bayani da ke fitowa daga gwamnati kaga a nan za a jefa su cikin zulfi sannan kuma idan aka yi yarfe irin na siyasa to sai kasance mutanen nan su fara barranta daga gwamnati to irin waɗannan abubuwa ah, wato su ne za ka ga sun kasance walau a ɓangaren gwamnati ko kuma a ɓangaren ah, su jama'a waɗanda ah, ake mulka ko kuma waɗanda za a ce waɗanda su suka kasance 'yan ƙasa da kuma suke ƙoƙarin akwai kuma akwai kuma hatsarin cewa mutane za su zo su shiga cikin rudami idan ka ga labari baka san wanda ka aminta da shi ba kwarai da gaske wannan wannan yana ɗaya daga cikin irin illoli da irin waɗannan labarai za su janyo amma mala aliyu idan za ka iya tunawa a lokacin da buhari ya zama shugaban ƙasa a matsayin shi na soja an samu kusan wata uku babu wanda ya san alƙiblar da gwamnatin za ta nufa a lokacin hayan ƙasa take cewa ah, to menene za a yi bayan an ce eh, gwamnatin nan ta ce an samu cin hanci da rashawa sashen lafiya sashen ilimi duka babu wani abin da ke tafiya a najeriya amma bayan wata biyu din nan da rabi wata na uku aka fara aiki hmm. to 'yan najeriya ba ka raba su da irin waɗannan abubuwa amma Ga fahimta ta mu da muke cikin aiki na wato eh, jarida walau ma'aikacin rediyo ne ko kuma jarida ko kuma waɗannan sabbin hanyoyi na samun labarai na kai kan kwana to ya kamata mu yi ƙoƙari mu ga cewa shin za mu yi aikin nan ne domin fiddo zahiri abin da ke faruwa abin da ke wakana ko ko za mu yi ƙirƙira ne domin mu bai wa jama'a waɗansu labarai waɗanda ba na gaskiya ba na ƙarzan kurege